الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد yanwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da saduwa a yau ranar 8 ga watan ramadan hijira ta 437 wadda ta yi daidai da ranar sha uku ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha shida ta miladiya za mu ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci na alfurkan da muke yi a cikin ramadan a cikin suratun ra'ad yau za mu tashi aya ta talatin da biyar bi idnillah tambayoyin da aka rubuto tambaya ta farko yake cewa a cikin surat yunus aya ta biyar da ta shida su ma idan mutum yana karanta su zai yi tafakkur ne don na ji wani malami yana magana a kansu sannan kuma don allah ina son karin bayani a kan shubha da take shiga cikin kasuwanci amma na farko abin da ya zo a cikin wajabcin tafakkuri wato tunani a cikin alkur'ani wannan ba a hukunci da wajabci ko rashin wajabci sai da dalili abin da yasa aka ce wajibi ne idan mutum ya karanta ayoyin da ke karshen suratu ali imran ya tafakkuri a ciki saboda um, abin da ya zo na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ko ba a kiyasi a kansa da wani tunda ba abu ne wanda aka san illarsa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya keɓance hukunci da waɗannan ayoyi amma dukkan sauran ayoyi na alkur'ani a ko ina suke mustahabbi ne yayin da mutum yake karanta su ya rinka yin tafakkur a ciki mustahabbi ne ya rinka yin tafakkur amma wajabci kamar yadda muka ambata ya keɓanta ne da wanda ya zo a cikin wannan aya saboda zahirin hadith kamar yadda ya gabata amma dangane da bangare na biyu na tambayar cewa ta yaya shubha take shiga cikin harkar kasuwanci wato shubha abin da ake ce ma shubha shine abin da yake yana da kamar halal yana da kamar haram bai zamanto halal tsantsan ba bai zamanto haram tsantsan ba a to idan mutum hanyoyin da shubha take shiga tana shigowa ne ta karinka tsayawa a gefe wato kai ta yin halal kai ta yin halal har sai ka zo dab da zaka fada haram to yawanci anan ake haduwa da shubha saboda ka idan mutum ya tsaya akan abin da yake shine zahirin halal wanda babu shakka a cikinsa to ya tsira daga shubha idan ka mutum ya shiga abin da ake shakka cikinsa to zai fada cikin shubha saboda ka tsira daga shubha a cikin harkar kasuwanci shine mutum ya tsaya akan abin da yake shine zahirin halal zahirin halal shine abin da yake Allah ya halatta ta hanyar aikin mutum da hannunsa aikin kuma da babu cuta babu algus babu yaudara babu cin amana to wannan kasan aikin halal ɗinka ne da hannunka domin ko kuma ta hanyar kasuwanci kyakkyawa kasuwanci wanda yake na saye da sayarwa wanda a cikinsa babu riba babu cinikin abin da Allah ya haramta babu ɓoye aibi babu garari wato ka je ka yi ciniki na abin da yake za ka ɓoye aibi ko kuma ka sanya yaudara a ciki da sauran hanyoyi waɗanda suke na cuta ne ko ga ɗaiɗaikun mutane ko kuma ga al'umma baki ɗaya idan mutum ya nisanci waɗannan waɗanda suke shine usul na abubuwan da aka hana to ya nisance su nesa ba kusa ba to in kai nisa daga haram kuma ka tsaya akan abin da yake shine zahiri na halal to za ka nisanci shubha su hanyoyin haram ididdigaggu ne halal ba su da iyaka komai halal ne sai abin da haramci ya zo masa to su ku haram iyakantattu ne وقد فصل لكم ma harrama alaikum haka Allah yace Allah ya bayyana muku abin da ya haramta muku saboda haka abubuwan haram sanannu ne an bayyana su wanda yake wajaba akan dukkan mai ciniki ya rinka kokarin bincike da kokarin karanta hukunce hukuncen ciniki da yin tambayoyi akan duk abin da ya shiga masa duhu na harkar kasuwanci sannan wannan yace da Allah ya kara mana bayani akan auren mace mai genotype AS alhali mijin shi ma genotype ɗinsa AS ne auren ya halatta ganin cewa ana iya haifan 'ya'ya sikla kuma su zo su sha wuyan ciwo a Allah ya saka da alkhairi amin e, babu abin da ya haramta wannan aure a zahirin shari'a babu abin da ya haramta domin shi a haihuwar wadda take da sikila ɗin abu ne wanda yake zai iya afkuwa kuma zai iya zamantowa 'ya'yan duk baki ɗaya a rasa wanda yake da sikila ɗin kuma kasancewar za a iya haihuwar ɗa sikila ba zai sanya aure tsakanin su ya zamanto haramun ba sai dai idan mutum saboda gudun wannan saboda gudun wannan yiwuwar kuma ya baya yana gudun wato ya afkama. abinda zai janyo masa ibtila'i na wato samun yaro mai wannan larura wanda lura da shi za ta iya zamantowa jarabawa a gare shi kuma yana neman afiya wato yana neman aminci daga bala'i daga ibtila'i daga jarabawa ya ce to shi mace in tana da wannan ba zai aure ta batun da shi ga nasa larurar wannan babu laifi ba za ka ce masa ya aikata haramun ba amma a ce za a haramta da hukuncin Allah ba za a haramta abin da Allah ya halatta ba kuma Allah ya riga ya rubuto maka jarabawa akan yaro ko ba sikla ba ne Allah zai iya jarrabarsa da wata cutar eh, amma babu laifi mutum ya ɗauki asbab na wato kare kansa daga ibtila'i domin kamar yadda ya zo a hadithin abbas ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wace addu'a zai yi ya ce salillah al'afiya ka roƙi Allah al'afiya aminci daga bala'i wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tatamannu liqa al'adu wa sallallahu al'afiya kada ku rinka burin haduwa da abokan gaba tunda yaki jarabawa ce ibtila'i ne masifa ce kada ku rinka neman saukan masifa ku roƙi Allah al'afiya wato Allah ya ba ku kariya daga bala'i to mutum ya ɗauki matakai da zai samu kare kansa daga ibtila'i wannan shari'a ta zo da shi amma ba za a ce za a haramta abin da Allah ya halatta ba sannan ce mu mu matasa ne mun gama jami'a mun kammala NYSC amma har yanzu ba aikin yi muna neman malam da wannan majalisi mai albarka da a taimaka mana da addu'a Allah ya ba mu aiki da za mu ci halal ko mu taimaki addini mun gode Allah ya saka da alkhairi eh wannan addu'a ce kyakkyawa kuma muna sa ku cikin addu'a muna sa matasan mu a cikin addu'a kan Allah ya ba su aikin yi Allah ya bude kofofin falalarsa gare su da kuma gare mu baki daya kuma a yanzu kamar yadda kuka sani akwai kokarin gwamnatin tarayya za ta ba da aiki ga mutane dubu ɗari biyar dubu ɗari biyar samari wanda ba su da aikin yi masu takaddu na aiki takaddun jarabawa sun ci suna da certificate certificate ɗinsu mutum dubu ɗari biyar yana nan ana yadawa a website npower.gov.ng npower.gov.ng saboda haka ku shiga ku bincika ku shiga 'ya'yan musulmi samarinmu musulmi ku shiga ku bincika musamman waɗanda suke suna nysc ko kuma sun yi nysc ɗin sun gama ku shiga ku bincika ku ga abin da yake ya dace da ajin da kuke da abin da yake sha'awarku da abin da yake iyawarku don ku nema ku yi sau da yawa za ga irin waɗannan abubuwan ana kawo su a babu masu cin gajiyar su sai waɗanda ba musulmi ba a wani lokaci su rinka da'awar ai mu sai da aka gama ma sannan aka gaya mana to an sanar kuma ana ta yadawa na san masu a social media facebook whatsapp ana ta yadawa wanda ya samu ya kai ya tura ma wanda bai samu ba sai ka zamanto addalu alal khairi ka fa'ilihi mai nuni ya zuwa ga alkhairi kamar wanda ya aikata ne sannan yana son ƙarin bayani akan waɗansu hadisai hadisan da suke magana akan hanin azumin nafila ranar asabar hadisan da suka zo na hana azumin lafira ranar asabar ba su inganta ba malamai da dama sun yi magana akan rashin ingancinsu bal aka su ya zo na tabbatar da azumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar asabar daga ciki akwai hadisin um-, akwai hadisin salama da take cewa ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan azumi ranar asabar da ranar lahadi aka tambaye shi yace idi ne na ahlul kitab dan haka nake so na saba musu kuma haka zalika akwai hadisin juwairiya juwairiya matar manzon Allah juwairiya bintul harith annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga wajen ta ya samu tana azumi ranar juma'a yace kin yi azumi jiya tace a'a yace kina da niyyar ki azumi gobe tace a'a yace to ki sha ruwa saboda ba a ware azumi ranar juma'a shi shi kadai a yi sai dai a yi yau kablahu a yau man ba'adar to kaga yace mata kina da niyyar ke azumi gobe idan da ya hana azumi ranar asabar da ba zai ce mata kina da niyar ke azumi gobe ba kuma in kai da'awar cewa a wannan kafin ya hana azumin ranar asabar ne sai a ce maka kawo tarihi ba a da'awar nasa. kawai haka kawai balantana kuma ma hadisin bai inganta ba yaushe za ka haɗa shi ya ci karo da hadisin da ke cikin buhari sannan hadisin hadith na ummu salama wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ta azumi juma'a ya ce sai dai idan ta yi alhamis ko za ta yi asabar ba ummu salama ba ce juwairiya ce yace saboda ya ji muƙabalar Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani shi da Sheikh abdulrazak Al-Abbad yayin da Albani yake cewar ba za ka yi azumin nafila ranar Asabar ba ko da kuwa na Arafa ne don Allah a warware mana wannan matsala eh to Allah ya ji kan Sheikh Al-Albani akan haka ya tafi domin hadisin ya inganta a gare shi kuma yana da taujihat sa amma ka koma Fathul Bari tunda ka kawo har kana jin maganar muqabalan malamai to in za ka yi kada ka tsaya akan abu ɗaya kawai ka tsaya kai bincike yadda ya kamata ka je cikin Fathul Bari a cikin babin hadisan azumi ranar wato a hani ga yin azumi ranar juma'a shi shi kadai wato babin da yake cewa ba azumi ranar juma'a illa a azimci rana ɗaya kafin shi ko rana ɗaya bayansa ka gama ganganu da ibn hajar ya kawo wato wanda yake azumin ranar juma'a a matsayin ranar juma'a shine ya aikata hani amma rana asabar mutum zai yi azumin sa domin babu wani hani da ya zo da ya inganta shi kuwa azumin ranar juma'a idan ya afku ranar arafa to shine waɗansu malamai suke cewa ba za ka azumce shi ba saboda in ka azumce shi zai zamanto la mahala tilas kana azumi ranar juma'a amma abin da za a kula shine kan cewar kana azumin a matsayin ranar arafa ba a matsayin ranar juma'a ba kai azumin ranar juma'a da nufin cewa wannan dan ranar juma'a ne ka keɓance ta da wannan yin azumi din shine laifi amma alal misali mutumin da yake azumin annabi dawud yana azumi yau ya azumi yau ya iftar gobe in ya fada ranar juma'a babu laifi kaga bai yi ranar asabar ba a bai yi ranar alhamis bai yi ranar asabar ba domin kamar mai azumin annabi dawud ya yi ranar laraba kashe gari alhamis ranar shan ruwansa ne kashe gari juma'a ranar azuminsa ne kashe gari asabar ranar shan ruwansa ne to wannan zai azumi ranar juma'a ko ba zai ba zai yi tunda ba juma'a ya nufa ba ya nufi yin azumin annabi dawudu shi yasa ibnu hajar ya ce kamar wannan mai wannan azumin haka zalika mai azumi ranar arafa idan ya afku ranar juma'a domin dan arafa yake azumin ba dan ranar juma'a ba ya kamata a fahimci wannan a waɗansu suna tsayawa akan zahirin lafazi ba tare da duba ga ma'anarsa ba alhali ko shari'a ta zo ne da dubi ga lafazi da ma'ana shine abin da wato ake yi ba kawai ka tsaya akan zahirin lafazi ba wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وذلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك allah أدعو وإليه المآب الله يأتي مثل الجنة التي وعد المتقون wadda aka aka yi alkawarinta ga na masu tsoron Allah masu kiyaye iyakokin Allah domin jin tsoron kada azabar Allah ta shafe su tajrimin tahtiha al-anhar ita wannan aljanna koramai suna gudana a karkashinta ukuluha da'im abincin cike abincinta abincinta abin wato abin da ake ci a cikinta da'imun madawwami ne baya yankewa wa zilluha haka ma inuwarta ai inuwarta ma da'imun wato dawwaman ma ce ba ta yankewa tilka uqbal ladina taqaw to waccan aljanna da ake faɗa muku sifan nan tata ita ce kyakkyawar makomar waɗanda suka ji tsoron Allah wa uqbal kafirin kyakkyawar makomar kafirai kuwa idan kyakkyawa ce ita ce wuta a cikin wannan akwai gwale su wato an ce musu makomar su kyakkyawa ce ina wuta za ta zamanto kyakkyawar makoma to amma haka Allah ya gaya musu domin muƙabala da halin su. bayan Allah maɗaukakin sarki ya bayyana halin waɗanda suka kafirta da cewa lahum azabun fil hayati duniya wal azabul akhirati ashab ya faɗi wato azabar lahira ga kafirai sai kuma ya faɗi wato ni'ima ta lahira ga masu tsoron Allah sai ya ce misali domin babu hakika ba za ka ga hakikan aljanna ba ba ka taba sanin hakikan aljanna ba sai dai a buga maka misali da ita don haka Allah ta'ala ya ce misalinta wato kawai kusantar da ita ake ga tunanin mutum amma babu sanin hakikaninta sai an shige ta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a hadithin sahihain hadithin Abi Huraira wanda a ah, Da wanda aka ruwaito shi da ɗaya daga cikin asahul asani abu zinadi an al'araj an abi huraira ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna a 'adda li ibadihi salihin ma la aynun ra'at wala udunun sami'at ولا خطر على قلب بشر اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون النبي صلى الله عليه وسلم يتي الله يا يا يا شريا ما باين صالحي أبندا واتو إدو wani ido bai gani ba wani kunne bai ji ba bai taɓa ɗarsuwa a zuciyar ɗan adam ba ku karanta alkur'ani Allah ya ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun wani rai bai san abin da aka ɓoye ma 'yan aljanna ba na wato abin da yake sanya idaniya sanyin idanu wato abin da yake sa zuciya ta nutsu wani rai bai taba sanin wannan ba saboda haka abin da ake kawo mana na aljanna misali ne misali ne amma duk irin tunaninka na ni'imar aljanna abin ba zai yi ba ka san mutane kowa yana irin tunanin jin daɗi ko me zai sa a ji daɗi ta hayyul duk irin hayal duk irin imagination da za ka yi na jin daɗi imagination ba zai taɓa kaiwa kai irin aljanna ba a duniya domin Allah manzon Allah maɗaukakin sarki ya hana wannan ya tsare ta ba za ka taɓa sanin ta ba abubuwan da ake faɗa misalai ne kawai kuma ka san Allah mai iko ne akan wannan kai kanka in ka ga halittar Allah za ka san kan cewa tabarakallahu rabbul ahsanul khalidin in ka ga kyakkyawan mutum mai kyakkyawan sifa ka ga yadda Allah ya halicce shi kace kai sai ka shi ya kera kansa to kira Allah kenan hada halkul la'ira Allah kenan to ballantana kuma abinda Allah ya ce rahama duk wannan abinda yayi daga nan daga rahama ɗaya ce ballantana abinda yi da rahamarsa ta aljanna a wannan ayar an tabbatar da cewa aljannan nan wa'idal muttaqun an yi alƙawarin ta ga masu tsoron Allah wato sai masu tsoron Allah su ne masu shiganta saboda haka rahama ce wadda Allah ya keɓance ta ga bayinsa masu tsoron Allah masu takawa wanda suka yi rayuwar tsoron Allah a nan duniya su ne Allah ya alƙawarta musu aljanna an sifanta da sifofi guda uku na farko ta hati al anha. ƙoramu na gudana ƙarƙashinta ruwa ka san ƙarewar ni'ima kenan yanzu ko wajen irin taron shugabannin ƙasashe ne da za su je su zauna a rigima kafin a sanya a rattaba hannu akan abu sai a tafi can wani wato wani lambu mai kogi a gefensa wanda za a fito ana tafiya a gefen kogi domin za a samu nutsuwa da kwanciyar hankali ba za a yi rigima ba haka Allah ya sanya rai yana san wato ruwa yana sanya ida mutum yana san ya ga yana gudana ka ga ruwa yana gudu sai ka ji in bakin ciki kake sai ka ji kamanta kaga ko mutum ne in yi rashin lafiya irin manya in suka yi rashin lafiya in za a kai su su murmure sai a kai su waje inda za su rinka ganin kogi da korama tana tafiya a kusa da wajen saboda yadda abin yake yana da halin tasiri a cikin zuci to haka Allah ya halittarsa to don haka aljanna ya sanya mata wannan ɗaya daga cikin sifofin ni'imar ta sifa ta biyu ukuluha da'im abincinta dawamamme ne baya yankewa inna hadha la rizquna ma lahu min nafa wannan shine arzikin mu ba shi babu karewa a gare shi wato ba zai kare ba lokacin da Allah lokacin da ake kusuf zazzabin rana rana ya zamanto ta ya gushi ya tafi a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam tsakar rana amma gari ya koma ya koma dare akai sallar kusuf a cikin sallar kamar yadda ya zo a hadithin ibn abbas a cikin sahihain sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya taka gaba kamar zai dauki wani abu sannan kuma sai ya baya bayan an idar da sallah sai suka ce ya rasulullah ra'aynaka taqaddamta ka'annaka tatawa ka'annaka tatanawalu shay'in shay'an bi yadika thumma taka'ata mun ganka ya rasulullah yi gaba kamar zaka karbo wani abu ne da hannunka sannan ka koma baya sai ya ce Allah ya nuna min aljanna a wannan bangon har na ga 'ya'yan itatuwarta sai na ga inibi daga cikin inibanta sai na miƙa hannuna na tsunko inibi guda ɗaya daga cikin inibanta sannan sai na ja baya wato aka ce ba a ba shi izini ba ya ce da na tsunko da kunci daga cikinsa ma baƙiyatid duniya har duniya ta tashi ba zai ƙare ba duk baki ɗaya mutanen duniya da za su ci wato dabino wato ƙwallon inibi guda ɗaya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauko da haka za a ci har duniya ta tashi to amma hikimar Allah jarabawa zai yi annabi gaskiyarsa ta bayyana ya gaya maka za ka yadda ko ka sai ka gani kuru da muzu a nan jarabawar take wanda ya ce zai yadda ko ya gani ko bai gani ba tunda annabi ne ya faɗa to wannan shine mumini sadiq wanda ko yace sai ya gani to ko ya ganin ba zai imani ba to shi yasa domin ibtila'i ya wanzu cikin hikimar Allah sai ya boye ba a saukan mana ba amma da an da an da ya dauka sallallahu alaihi wasallam da har yanzu cin inibin muke to haka arzikin aljanna yake ukuluha da'im abincinta dawwamamme ne baya karewa saboda haka babu hadama babu hadama Hmm. ko kuma kamar yadda a mala ibrahim khalil yake cewa babu shaka bani kana jin tsoron kan cewa zai kare wato wajen sha daga cikin ruwan alkautar kofunan sun isa da yawa ka san mu ne hausawa kullum aka ce za a yi rabo sai an yi wa wasu to can babu wa me yasa ake wa wasu saboda ana jin tsoron zai kare to can babu wannan sakina ce kawai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi sahihi akan wannan yake cewa ya akulu ahalul janna yan aljanna suna ci wa yashrabuna suna sha wala yatamakhatun ba sa face majina wala yataghawwatun ba sa bayan gida wala bulun ba sa bawali ta'amuhum dhalika jasha'un karihil misk abincin da suke ci wato abin da za su fitar na wannan abincin gyatsa ce wadda za ta fito kamar kanshin almuski ba magos ba mai wari ba magwas ba gyatsa ce da za ta fito kamar kanshin almiski wa yulhamuna tasbiha wa taqdis kama yulhamunan nafas kimsa musu yin tasbihi da tsarkake Allah kamar yadda ake kimsa musu yin numfashi kamar yadda suke numfashi haka za su rinka tasbihi wato tasbihi din da kuke gani da yake taklifi ne a aljanna wato jaza'i ne domin ni'imar aljanna da babu tasbihi ragaggaci duk ni'ima a ce baka gode ma Allah baka tasbihi ga Allah ragaggaci gaggaci. a ce ba za su ji wannan daɗin da Allah ya sanya a ya sanya ma zukata suna jin daɗi yayin da suka tsarkake Allah suka ji girman Allah ta hanyar tasbihi da tadlisi da ni'imar su ragaggiya ce to shi yasa a aljanna ba za a haramta musu wannan ba da'awahum fiha subhanaka addu'ar su kenan kiran su kenan subhanaka suna yi ba ta fuskar taklifi ba ta fuskar godiya ga Allah da ni'ima domin tasbihi ni'ima ce to sannan sifa ta uku wa dhilluha haka zalika inuwarta ita ma ba ta da iyaka shi yasa Allah ya ce wa dhillin mamdud da inuwa wadda take shimfidadda wa nudkhiluhum dhillan dhalila kuma za mu shigar da su cikin inuwa mai lumshi inuwa mai lumshi inuwa mutum ba zai san ni'imarta ba sai ya sha rana idan ya zo ya shiga cikinta irin inuwar mangwara dinnan na san daga cikin inuwa mai lumshi akwai inuwar mangoro mutum ya shiga karkashin ta sannan zaka san ni'imar wato ni'imar da ke cikin inuwa to Allah ta'ala ya ce tilka uqbal ladina taqaw wannan ita ce kyakkyawan karshe kyakkyawan gidan waɗanda suka ji tsoron Allah wa uqbal kafirin na kyakkyawan wato uquba karshen kafirai kuwa gidansu na karshe shine wuta aka kira ta uquba don wato a yi musu ba'a a ce kuma kuna da kyakkyawan karshe me kyakkyawan karshen namu a ce annaru wutar jahannama Allah ya kiyashe mu sannan Allah jalla wa ala yace walladina atainahumul ba, waɗanda muka ba su littafi wato su ne yahudawa da nasara waɗanda aka ba su littafin taura ga yahudu al al'injil ga nasara wanda suka yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar irin su abdullahi ibn salam daga cikin yahudawa da muhairiq shi ma daga cikin yahudawa daga cikin kirista kuma daga cikin nasara kamar nasaran najran su su su arba'in da nasaran yaman wajen mutum takwas da nasaran habasha su su talatin da biyu nasara tamanin suka zo ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tare da wafdu najran duk suka musulunta yayin da aka karanta musu alkur'ani to Allah ya ce waɗanda muka ba su littafi ya na bima unzila ilaika suna farin ciki da abin da muka saukar gare ka na alkur'ani wato waɗanda suka yi imani daga cikin wanda aka ba su littafi haƙƙan suna farin ciki da alkur'ani wa min al-ahzabi man yunkiru ba'dha amma daga cikin wato rundunonin kafirai su ne kafiran da basu musulunta ba ƙuraishawa da hulafa'um da wanda suka bi su akan kafirci da sauran kuma larabawa da basu musulunta ba da ma ahlul kitabi din da basu musulunta ba na man yunkiru ba ba daga cikin su akwai wanda yake inkarin sashin alqur'ani domin ba duk suke inkari ba saboda suna tabbatar da waɗansu abubuwa da dole su tabbatar da shi na alqur'ani musamman daga cikin ahalul kitabi din dole suna tabbatar da kamar yahudawa suna tabbatar da tauhidi yahudawa da nasara suna tabbatar da tashin alkiyama saboda haka daga cikin su akwai waɗanda suke suna inkarin amma akwai wanda amma suna inkarin sashin shine kamar abubuwan da suka zo na sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu ka ce inna ma umirtu an abudallah ni an umarce ni ne kadai da bauta ma Allah wala ushrika bihi kuma kada ne shirka da shi ilaihi ad'u ya zuwa gare shi nake kira wa ilaihi ma'ab kuma makoma ta zuwa gare shi ne a cikin wannan ayar akwai tabbatar da cewar wato masu ilimi na hakika na littattafan Allah to suna farin ciki da alkur'ani me farin cikin su wato suna murna da cewa alkawarin da Allah ya yi a cikin attaura da linjila ya tabbata idan ba manta ba koyaushe muna ambaton cewar dalilin zuwan yahudawa madina shine tarakkubi da sauraron bayyanar annabin ƙarshen zamani iyayensu da kakanninsu abinda sa suka bar sham suka zo madina kenan saboda haka daga cikinsu duk wanda suka zo suka gane cewa shi ne annabin ba dole su farin ciki ba abin iyayensu ya kawo su kenan haka zalika irin su Salmanul Farisi ya bar garinsa Farisa yana neman addinin gaskiya ya yi addinin bautar wuta ya zo yau addinin Kirista ya ga abin da yake ciki na karya ne har wanda yake a ƙarƙashinsa ya gane cewa salmanu addinin gaskiya yake so ya ce tafi ƙasar sham ita ce ƙasar annabawa za ka samu masu yin addinin gaskiya a can ya je ya shiga addinin yahudanci a can har suma da suka gane gaskiya sai suka ce ba za ka samu gaskiya ba a nan in kana son gaskiya tafi madina tafi garin yathrib annabin ƙarshen zamani ya kusan bayyana za ka riske shi a can sai ka yi addinin gaskiya salman ya zo yana da dukiya ya bayar da dukiyar cewa a kawo shi madina wanda sai ya ba su dukiyar a matsayin ujira kan su kawo shi madina da suka zo madina sai suka sayar da shi a matsayin bawa suka tattara dukiyar tasa suka tafi da ita ya yadda tun da ya san abin da yake nufi yana bauta a gonar wani bayahudi yana kan bishiya yana kan dabino sai ya ji wani ya zo yana gaya ma ubangidansa wato ubangidansa cewa kaga waɗannan wawayen wani mutum ya zo wai suna cewa ne annabin ƙarshen zamani don farin ciki salman sai ya faɗo daga kan daga Ya ce me kace sai mai gidansa ya shirara masa mari yace maganar ka ake yi manya suna magana za ka sa baki ta muka ce ka aikin ka ya kore shi ko ya ji bukatarsa dare na yi sai tattara sai ya tattara dabinansa sai je ya kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya same shi a kuba tun kafin ya shiga Madina ya ce ga wannan sadaka ce sai ya ce wa jama'a ku ci shi baya ci kashe gari Salman ya dawo da dabino ya ce ga wannan kyauta ce sai ya ci mutane duk suka ci sai aka fita jana'iza a cikin wannan kwanaki aka fita jana'iza sai salman ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta bi ta bayansa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kwaya kafadarsa ya ce zo ka gani Salman ka ta uku hatamun nubuwa kake so ka gani sai ya rungumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kuka ya kalma shahada to suna farin ciki su ne Allah yake ambaton su ana na bima unzila ilayka suna farin cikin da abin da aka saukar gare ka domin suna ganin gaskiya ne walladina a kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunuhum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haqq idan Allah idan suka ji abin da aka saukar ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai iya sai idanunsu su rinka kwarara da ruwa suna kwarara da ruwa suna cewa saboda abin da suka sani na gaskiya qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladina utul ilma min qablihi idha yutla alaihim yakhruna lil adqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula sai suna ana karanta musu alkur'ani wanda aka ba su littafi kafin sa sai su ce sai su faɗi suna masu sujada suna cewa tsarki ya tabbata ga ubangijinmu haƙiƙa alkawarin ubangijinmu abin aikatawa ne ya ce zai aiko manzo kuma ya aiko kuma kai ne saboda haka suna farin ciki a cikin wannan akwai faranta rai ga muminai cewa gashi waɗanda Allah ya ba su ilimi Allah ya zaɓe su da ilimi domin babu abin da Allah yake fifita mutane da shi irin falalar ilimi to waɗanda aka ba su ilimi haƙƙan wato suna muwafaƙa da su muminai wajen yadda da abin da Allah ta'ala ya saukar amma daga cikinsu akwai wanda yake inkarin sashensu saboda haka kada wanda suke inkari su dame ka kamar haka sha'anin gaskiya yake amma idan ka ga masu bin gaskiya suna ƙara mutum ƙwarin gwiwa sannan Allah ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da mutane cewa ga abin da al'amarinsa yake abin da aka umarce shi da shi shine ibada inna ma umirtu an a'budallah an yi umarce ni ne da umbauta ma Allah wato ba annabi sallallahu alaihi wasallam shine umarnin da aka yi masa bautar Allah saboda haka abin da ya fi komai alfahari gare shi ne a ambace shi da sunan cewa shi bawan Allah ne hmm. yake cewa la taquruni kama aqratin nasara ibn maryam wa qulu abdullahi wa rasuluhu kada ku wuce iyaka wajen yabo a gare ni kamar yadda nasara suka yi ma isa ɗan maryam ku ce abdullahi bawan allah wa rasuluhu da kuma manzan allah domin gayar abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi shine ta hakikin ubudiya manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'ika jibrilu ya bani zaɓi da zamanto da zamanto wato annabi sarki ko annabi bawa an bani zaɓi na zamanto annabi sarki ko annabi bawa sai jibrilu ya mun ishara an tawaba kaskantar da kanka sai na ce na zaɓi na zamanto annabi bawa saboda haka haka ya rayu sallallahu alaihi wasallam tare da cewa Allah ya tattaro masa ƙasa ga ɗaya ya bashi mabudanta mabuɗan dukiyar ƙasa ga baki ɗaya Allah ya bashi amma ya rayu a matsayin bawa domin abin da aka umarce shi kenan bauta wanda ya nuna kan cewar mafi sharuftar abin da bawa zai a wannan duniyar shine bautar Allah domin inda akwai wani abu da ya fi da wanda ya fi kowa a wajen Allah Um, da da shi za a umarce shi kasancewar an umarci annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya fi kowa karama wajen Allah shi shine sayyidu waladi adam ajma'in shine fiyayyen halittar Allah ga baki daya ya zamanto abinda aka umarce shi kenan babu abinda ake umarni da shi da ya fi sharufta da ya fi ɗaukaka irin bauta ga Allah jalla wa'ala kuma sannan abu na biyu ya ce kuma kada ne shirka da shi wanda ya nuna kan cewa shirka wato ɓata ce domin ga shi an sanya annabawa kan kada su yi ta kuma ta zamanto a bar guda ga tafarkin annabawa ga baki ɗayansu na haka duk waɗanda suke akan hanyoyin annabawa su ne suka fi kowa gudu daga shirka kuma duk wanda ya kama hanyar shirka to ya taka hanyar barin hanyar annabawa don haka masu zuwa wajen matsafa masu zuwa wajen bokaye a tuba saboda wanda duk ya ɗauki wannan hanyar to ya ɗauki hanyar barin hanyar annabawan Allah sannan Allah sannan ya ilaihi addu'u ya zuwa ga Allah nake kira wannan shine manhajin annabi sallallahu alaihi wasallam baya kira zuwa gare ga kansa baya kira zuwa ga kabilarsa baya kira zuwa ga jinsinsa baya kira zuwa ga wani abu kira yake zuwa ga Allah duk wanda ya kira zuwa ga Allah to shi ne kiransa zai zama to mansuri abin taimako daga Allah wanda ku yi kiran mutane zuwa ga kansa to sai Allah ya kyale shi da kansa duk rigimar mu a yanzu saboda muna kira zuwa ga kanmu ne kaga mutum ya ce yana wa'azi yana kira zuwa ga Allah amma so yake tara jama'a so yake a ce babu kamar sa to sai Allah ya kyale shi da kansa ya kyale shi da jama'a irin wannan ne za ka ga tun yana yi dan Allah sai ya zo yana yi dan jama'a kada jama'a ta watse to wannan ita ce babban musifa ita ce shine babban bala'i shi yasa Allah madaukakin sarki ya gaya man ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa wannan shine manhajinsa kira yake zuwa ga Allah ba ga wani ba wa ilaihi ma'ab kuma ya zuwa gare shi makomata take wannan tabbatar da wato imani ne da aljanna da tashin alkiyama da hisabi da za'ai da kuma makoma na'am wa kadhalika anzalnahu ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله ما لك من الله من ولي ولا واق نعم الله يجي وكذلك أنزلناه حكما عربيا كما يندمك سوكر مع النباوة دلتتفي وند وند aka ba su littattafan nan suke farin ciki da abin da aka saukar maka to kamar yadda muka ba mu annabawa littattafai haka muka saukar da shi alkur'ani hukman arabiya hukunci balarabe wato hukunci alkur'ani mai hukunci ne mai rarrabewa ne shine mai hukunci akan wannan al'umma akan abin da ake saukarwa a gare ta ba al'adu ba ba wani hanya ba ba wani abin da zamani ya kawo ba alkur'ani shine hukunci kuma shine hukunci akan littattafan da suka gabata cewar abin da ke cikinsu na gaskiya gaskiya ne abin da ke cikinsu wanda yake karawa akai baya cikinsu karya ne ba daga Allah yake ba abin da alkur'ani ya bayyana shine mai hukunci a kansu so alkur'ani hukunci ne akan littattafan da suka gabata kuma hukunci ne da yake rarrabewa akan abin da ke tsakanin mutane shi yasa manzan Allah a sayyidina Ali yake cewa daga cikin sifofin alkur'ani huwal hukmu wato huwal ma bai naku, bainakum shine mai rarrabewa abinda yake tsakaninku man hakama bihi adal duk wanda ya hukunci da shi ya shirya wa man da'a ilaihi hudi wanda ya kira zuwa gare shi ya shirya alkur'ani kenan a cikin sifofi na alkur'ani masu yawa wanda ya ambata kamar yadda ya zo a cikin sunan tirmidhi kuma ya hukman hukuman hukman arabiyan balarabi alkur'ani balarabi ne wanda a cikin wannan akwai ɗaukaka da darajtawa da martabawa ga yaren larabci wanda da ba dan alkur'ani ba da yanzu ya ƙare da yanzu babu shi yanzu kun san kamar a fafaroma in yana addu'a da latin yake yi yaren latin bayan ba shine yaran da annabi isa ya magana da shi amma saboda da wato babban coci na addinin kirista a rom yake kuma rom yaren talatin ne wanda yanzu ba a magana da shi sai dai a karanta shi a cikin lissafansu amma ba dai yaren annabi isa ba an manta da yaren latin din turanci irin wanda ake na shakespeare yanzu turancin da ake daban ne amma larabci alkur'ani albarkar alkur'ani larabci yana nan har yanzu larabcin da zaka ji alhutaba'u suna yi irin larabcin da ke cikin alkur'ani ba larabcin titi ba gargaliya inda ba dan alkur'ani ba da yanzu babu wannan da yanzu babu larabci a inda aka san shi to wannan mu'jiza ce ta alkur'ani da ta nuna martabar larabci da kuma cewa Allah ya zaɓi wannan yare domin da wannan zaɓin Allah ya tsare shi saɓanin dukkan wani yare dukkan wani yare karewa yake canzawa yake a duniya banda yaren larabci saboda albarka alkur'ani kuma saboda alkur'ani saboda harshen larabci din nan shi Allah ya zaba babu harshe mai gwaninta da fasaha irin harshen larabci a takaita magana ai karin magana a tsawaita magana babu usulubi da babu na iya magana a cikin harshen larabci kuma ƙur'ani duk ya zo da wa'annan asalib din saboda haka wannan mu'jiza ce ta Allah ta alqur'ani cewa Allah ya sanya shi balarabe domin da alqur'anin nan ba balarabe bane da larabawa waɗanda aka so wanda aka sokar da wanda aka soma kira da alqur'anin da ba za su yadda ba Allahu جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا ayatu. آياته أعجمي وعربي da alkur'ani mun sanya shi bobawa ba balarabe ba da sai su ce me yasa ba a rarrabe ayoyinsa ba don za su ce ba su gane wannan ba sai an zo ana musu tafinta hmm? yaya za a yi a ce alkur'ani ba ajame kuma mai karanta shi balarabi sun ce ba za su gane ba to haka Allah ya sanya shi hukman arabiya sannan Allah ya ce wala in a ahwa'ahum wallahi da a kaddara za ka bi soyace-soyacen ransu ba da ma ja aka min ilmi bayan abin da ya zo maka na ilimi malaka min Allah min waliyin walawa da ba za ka samu wani majibinci ba ko mai ba da kariya daga Allah wato wannan hitsabi ne aka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam amma al-maqsud abin da ake nufi al'ummarsa kamar yadda Abdullahi ibn Abbas ya ce wannan gargadi ne ga wato malamai ma'abuta waɗanda suka ɗauki ilimi bayan sun san ilimi sun san sunna to da za su bi soyace-soyacen ran mutane su bar ilimi da abin da alkur'ani da sunna ya tabbatar saboda wata manufa su bi son ran mutane saboda suna son abin duniya ko suna son tara jama'a ko suna son a yarda da su su bar ilimi su zo su bi soyace-soyacen ran mutane to da ba za su samu wanda zai kare su ba daga Allah ba za su samu wani majibincin lamari daga Allah ba Allah zai kyale su sai Allah ya kyale su da dabararsu domin annabi sallallahu alaihi wasallam ma'asumi ne ba zai taɓa yin haka ba don haka amma sai aka yi hitsabin gare shi domin abin ya shiga cikin zukatan mabiya yadda ya kamata su ji tsoro a ce to idan annabi ma an yi masa gargaɗi da haka to ina kuma mu saboda haka da al'umma bayan sanin abin da Allah ya saukar ma annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sun san shi za su bar shi su bi waɗansu hanyoyi daban an kira waɗannan hanyoyi daban ba hanyar addini ba a hawa ahum soyace soyacen ran mutane saboda duk wani abu wanda yake ba abin da Allah ya saukar ba san rai ne akan kowanne akwai shaidan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zana hanya layi guda ɗaya miƙaƙe a hadisan ibnu mas'ud ya zana layi guda ɗaya miƙaƙe ce wannan shine as-siratul mustaqim sannan ya zana kananan layuka a gefensa ya ce wa hadihi subul waɗannan su ne hanyoyi daban-daban wala tattabi'u subul kada ku bi hanyoyi waɗansu akan kowace hanya akwai shaidan akan kowace hanya akwai shaidan soyace soyacen ran mutane akan kowace hanya akwai shaidan kowane san rai da aka bi akwai akwai ubangijinsa na shaidani wanda yake jagoranci akan wanne yake jan mutane akan san ransu, shi yake zayyana musu irin waɗannan suke sha'awarsa ya kawo musu hatta hujjoji ma kaga mutum ya shiga cikin gidan rediyo ya shiga cikin gidan rediyo ko ya ɗauki alƙalamin sai yana rubutu domin ya kara ƙarya da duk da meye da wato wahayi na shaidan da ideas da zai shaidan zai ta turo masa ya ta rubutu ya ɗauka kan cewa wannan iya turanci ne ko iya hujja ne nan ku duk wahayin shaidan yake rubuta maganin wannan shine mutum ya bi hanyar daidai to inda mutum ya yi wannan Allah ta'ala ya narko cewa mutum ba zai samu wani majibinci ba ba zai samu wani mai kariya ba daga Allah na'am ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله كل عدد كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب Allah ya ce walaqad arsalna rusulan min qablik haqiqa wallahi mun aiko da manzanni daga gabaninka waja'alna lahum azwajan wa dhurriya kuma mun sanya musu matayen aure wa dhurriya da kuma zurriya ya'ya wa ma kana li rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idnillah baya kasancewa ga wani manzo ya zo da wata aya sai da izinin Allah likulli ajalin kitab ga kowane ajali na Allah kitab akwai rubutaccen lokaci nasa yamhu Allahu ma yasha Allah yana shafe abin da yaso wa yuthbit yana tabbatar da abin da yaso wa indahu ummul kitab kuma ummul kitab asalin littafin Allah shine Allahul mahfuz indahu yana wajen Allah shi kadai wannan in kuka tun in ban manta ba maksudin wannan ayar shine tabbatar da cewar abinda Allah ya saukar ma annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne to kamar yadda suke sauran annabawa aka saukar musu da wahayi na gaskiya to haka shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam aka saukar masa da wahayi kuma annabawa gabanin ba shine na farko ba ba shi gege bane akan annabci da manzanci annabawa sun gabace shi kuma annabawan nan mutane ne ba mala'iku bane ba aljanu bane shi yasa Allah ya ce waja'alna lahum azwajan wa dhurriya mun sanya musu matayen aure da kuma zurriya da kuma ƴaƴa saboda haka ba su rayu ba rayuwa irin ta mala'iku ko rayuwa irin ta aljanu sun yi rayuwa irin rayuwar mutane wanda yake suke cakuduwa da mutane a auratayya da dangantaka suna da wato dangantaka ta nasaba suna da dangantaka ta surkunta suna da surkai sun aurar an aurar gare su kamar yadda sauran mutane suke haƙoƙi suka rataye da su saboda aka kasance wasu annabawa bai mayar da su mala'iku ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yayin da ya ji waɗansu suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam daban yake wani su wani annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya ce zai azumi ba zai taɓa shan ruwa ba wani ya ce shi zai dandaka ma ba zai yi aure ba wani ya ce ba zai taɓa shiga cikin ɗaki ba ya zauna cikin inuwa sai ce amma ana fa asumu wa uftir ni kuwa na azumi na sha ruwa wa anam wa anamu wa usalli ina baccin dare kuma in tashi ne sallah da daddare wa wajen nisa kuma ina auren mata faman ba an sunnati wanda ya kyamaci sunnata fa laysa baya daga gare ni to wanda ya nuna bashariya ta tabbata gare su sai dai su daban suke a cikin bashariyar tasu suna da abin da babu wani wanda yake da shi shine ana wahayi na Allah wahayin Allah na zuwa musu wanda wannan shine babban bambanci tsakaninmu da su ana sanar da su daga gaibu to sai Allah ta'ala ya ce wa ma kana li rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idnillah wani manzo baya baya kasancewa a gare shi yazo da aya sai da izinin Allah dan haka dan kun kawo cewa an yi ma annabi Dawud da kaza to shi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi kaza annabi Sulaiman ya rinka tafiya da iska to shi ma ya rinka yanke kasa annabi Isa yayi magana da matattu shi ma ya tayar mana da kusayi da sauran kakanninmu su shaida ga annabcinsa to ai su ma annaba wannan da suka zo da aya ba su zo ba sai da izinin Allah ba ganin daman su bane so haka ba ganin dama ba ta bane na zo da aya yin Allah ne izinin Allah ne duk wani annabi da ya zo da aya ya zo da ita ne da izinin Allah ku duba annabi Isa anni ahluku lakum anni akhluqu lakum min at tini ka hay'ati at-tayr fa anfuhu fihi fa yakunu tayran bi idhnillah wa ubri'u al-akmaha wal abrasa bi idhnillah hmm? haka kage yake cewa da iznin Allah saboda duk wani abu da annabi zai yi baya yi gaba gadi da kansa sai da iznin Allah ku duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da taguwarsa ta bata munafikai suka rinka cewa wanda yake cewa labari na zuwa masa daga sama amma kuma bai san inda taguwarsa take ba wato zan su sanya shakka a cikin imanin mutane sai annabi sallallahu ku duba jawabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ku duba saninsa ga Allah da tabbatarwarsa ga tauhidi da mai da komai ya zuwa ga Allah yace inni la a'lamu illa ma 'allamani Allah ba abinda nake sani sai abinda Allah ya sanar da ni ba abin da nake sani sai abin da Allah ya sanar da ya mai da al'amarin ga Allah ya ce waƙad an ba'ani Allah bi ha, kuma Allah ya bani labarin inda taguwar take sannan ya ce ku je cikin wadi kaza za ku samu bishiya ta rike raga ta ku zo da ita aka je aka same ta inda take aka zo da ita kaga inda wani ba duniya ne wanda yake kiran mutane zuwa ga kansa ni za ku ce ban san gaibu ba to ai gashi na sani tana waje kaza a'a bai nuna kansa ba sai da ya nuna Allah ya ce ba na sani sai abin da Allah ya sanar da ni sallallahu alaihi wasallam sannan Allah ya ce kuma dukkan ajali yana da lokacinsa rubutacce dukkan wani abu a wajen Allah yana da lokaci in lokacinsa bai yi ba ba zai zo ba kuma lokacin nan nasa ba wai kawai Allah ya sani ba ya rubuta shi ma don kusan cewa ya riga ya tabbata alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi samaa alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi samai wal ard inna dhalika fi kitab inna dhalika 'ala Allah yasir baka sani bane cewa Allah ya san abin da ke cikin sama da ƙasa wannan duk fi kitab yana cikin yana rubuce a cikin littafi duk wani abu da zai faru yana rubuce a cikin littafi to dan kar ka dauka cewa rubutu din nan yaya yake shine sai Allah ya yi bayanin tafsilin yadda rubutun ajali da makadir da kaddara yadda yake a wajensa ya ce yamhullahu ma ya sha Allah yana shafe abin da ya so wa yuthbitu yana tabbatar da abin da ya so a cikin wannan akwai ma'anoni da malamai suka tafi a kai waɗansu sun ce Allah yana shafe abin da ya so na dukkan wani abu na kaddara ya tabbatar da abin da ya so illa abu guda hudu ashaqawa was sa'ada wal hayat wal mamat wato mutum ya kasa ko shi dan wuta ne ko shi dan aljanna da ajalinsa da ko zai rayu ko zai mutu wannan baya canzawa haka aka rawaito daga Sa'id ibn Jubair daga Sa'id ibn Jubair daga Abdullahi dan Abbas da kuma daga Mujahid kauli na biyu kuma aka ce wanda yake shine abin da yake mafi rinjaye cewa abinda Allah ya sa aka rubuta akwai abinda mala'iku suke rubutawa tun yaro yana cikin mahaifiyarsa za a rubuta ajalinsa da ɗan aljanna ne ko ɗan wuta ne da arzikinsa duk mala'iku za su rubuta wannan to abin da yake wajen mala'iku saninsu sun san abin da yake abin da yake na kaddarar bawa to Allah yana shafa abin da ya so daga cikin wannan ya tabbatar da abin da ya so kamar yadda Allah maɗaukakin sarki in ya kaddara wa mutum zai sada zumunta ga abin da aka rubuta masa na arzikinsa sai Allah ya kara masa saboda sada zumunta wani yana cikin ilimin Allah to sai a shafa wannan da yake wajen mala'iku a tabbatar da abin da yake cikin ilimin Allah wanda ya masa ko kuma ya ce ajalinsa ga adadin shekarun a wajen mala'iku sai a shafa wannan sai a kara masa kamar yadda ya zo a cikin sunan turmidi wanda ibnu taimiyya shekul islam a cikin fatawa ɗinsa da yake jawabi akan ma'anar wannan ayar ya kawo hadisin cewa annabi adam an nuna masa ‘ya'yansa sai ya ga wani mai haske a cikinsu sai ya ce wane ne wannan sai aka ce masa dawo da ni sai aka ce sai ya tambayi mala'iku shekaru nawa aka bashi sai aka ce shekara arba'in sai ya ce ni kuma fa shekara nawa aka bani sai aka ce shekara dubu sai ce to ya Allah a ɗauki shekara sittin cikin shekara dubu na a ƙara masa aka ɗauki shekara sittin aka ƙara masa ya zama to shekara ɗari da mutuwa ta zo mala'iku suka zo daukan annabi adam ran annabi adam sai ya ce sai ya ce musu a'a ai shekara dubu aka bani ba kun ga mun ba suka ce ba ka ce a ɗauki shekara sittin ba a ba ma ka dawo da ce a shi yaushe ya faɗa sai mala'iku suka ɗauko masa littafi domin da ya ce a faɗa sai suka ce sai Allah ya ce wa mala'iku to ku rubuta suka rubuta suka yi shaida suka ce ga littafi aka kawo masa ga littafi to sai kuma ya kwaɗayi ga rahamar Allah fanasiya adam fanasiyat zurriyatuhu wa jahida adam wa jahidat zurriyatuhu annabi adam ya manta dan haka zurriyar annabi adam suka zamanto masu mantuwa yi musu dan haka zurriyar annabi adam suka zamanto masu musu wa kana al-insanu akthara in jadala to amma kamar yanda shekul islam ya kawo wataƙila yana daga cikin Isra'iliya dan bai kawo riwaya ba cewa Allah cikin karimcinsa ya cika ma annaba annabi Dawud ya kyale masa wannan sittin din da aka kara masa ita kuma ta annabi Adam da aka rage masa ya kara masa ta zamanto shekara darinsa sai a shekara dubunsa sai da ya cika ta to wannan shine Allah yana shafa abin da ya so ya tabbatar to shi yasa aka ruwaito sayyidina Umar yana yin dawafi a cikin dawafin nasa yana kuka yana cewa Allahumma in kunta ka tabtali inda ka shaƙawatan wa zanbar famhuha fa inna tuthbitu ma ta fa inna ka tamhu ma ta sha'u wa tuthbit wa indaka umul kitab wa kutubha maghfiratan wa waktubha sa'adatan wa maghfira Allah in ka rubuta min tsiya wato shine watsewa da zamantowa dan wuta da zinubi a wajenka Allah ka shafi domin kana shafa abinda ka so ka tabbatar kuma ummul kitabi a wajenka yake ka rubuta maimakon haka Eh, wato sa'ada in zamanto mai arziki da aljanna kuma kuma ka rubuta min gafara haka aka ruwaito daga tabi'ai ma duk suna irin wannan addu'a domin wato ko da mala'iku sun rubuta Allah zai canza shi yasa yazo a cikin hadisi cewa la yaruddu al-qadar la yaruddu al illa du'a ko la yaruddu al-qada'a illa du'a ba abin da yake ije kaddara sai addu'a in kai addu'a ko da Allah ya kaddaro maka wani abu sai Allah ya canza domin yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit ma yaf'alu Allahu bi in shakartum wa mai Allah zai yi da cewa in ya rubuta dole sai yayi ai karamcin sa ya fice nan sai ya shafe ya tabbatar da abin da yake daga cikin falalarsa wala yazidu fil umri illa al kuma ba abin da yake kari a cikin rayuwa sai aikin nagarta aikin nagarta shi ne yake sa rayuwar mutum Allah ya kara masa ba kuma albarka kawai ba a'a hakikatan in kai dan shekara 70 ne ka yi abin da ajali zai sauka alkawarin sada zumunta alkawarin ayyuka na nagarta da kake sai ka ga Allah ya kara maka shekara goma kaga ka shi ne za ka ga mutum ya shiga cikin wani hali an ɗauka kawai ya mutu amma saboda albarkar wannan hatta a wajen mala'iku so a sanin su ajali ya zo amma sai Allah ya kara za su je dauka ne ce a'a tukuna na kara masa saboda haka tunda an ruwaito salaf suna wannan addu'ar sa ta cikin addu'ar mu cewa Allah abinda ka rubuta mana ka shafe mummunan ka tabbatar da kyakkyawa a gare mu domin kana shafa abin da ka so ka tabbatar kuma kai ne a gare ka ummul kitab yake sai ku rage daga lokacin tambayoyi za mu ci gaba sai mun karasa sura na'am wa in ma nuriyannaka ma أنك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب ولأولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سميع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار نعم الله يقول وإما نرينك بعض الذين نعدهم kuma idan muka eh, eh, eh, wato in za mu nuna maka sashen abin da muka wato muka yi musu narko da shi wato muka yi musu mummunan alkawarin afkuwa a gare su auna tawaffayan naka ko kuma mu ɗauki ranka kafin ukubar da muke musu narko da narkon zuwanta ta zo maka ta zo musu wato mu ɗauki ranka kafin nan fa inna ma alaikal duk ɗaya ne a wajen Allah abin da yake a kanka kawai shine albala isarwa wa alaina hisab. bincike ku hisabi yana kan mu mu kadai wato inda abinda Allah yake a wadan abinda Allah yake yin ban tsoro da shi da Allah zai saukar da shi ko kuma bai saukar da shi ba ma har ya ɗauki ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda kila za su rinka cewa a to ai mana alƙawarin kaza to me yasa kuma bai zo ba dan a nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam kada ya damu da natijar duniyar nan domin sa shine isar da sako hisabi ko yana wajen bayan Allah yana wajen Allah hisabin bayan Allah ko yana wajen Allah a cikin wannan akwai darasi gare mu da kan cewar mu rinka barin al'amari ga Allah mu dai mi abin da yake kan mu. domin a kansa za a yi mana bincike su ka hisabin sa yana wajen Allah ba ruwanmu da abin da zai faru ga wani domin hukuncinsa yana wajen Allah sannan Allah ta'ala ya ce awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha ko shin basu gani ba ne? muna zuwa makasa muna tawaye ta daga sassanta wallahu yahkum Allah shine ke hukunci lamu a li hukmihi babu mai ta'qibi babu mai warwarewa babu mai canzawa ga hukuncin Allah wa huwa sari'ul hisab kuma mai gaggawar hisabi ne ma'anar muna zuwa ga ƙasa muna tawaye ta daga sassanta an yi mata tafsiri daban-daban daga ciki shine wato Allah yana wato ba sa gani yanda garuruwa gari bayan gari yake ta shiga addini saboda haka kafirci ta waya yake shine na'atil arda nanqusuha min atrafiha muna zuwa ma kasar kafirci muna rage ta daga sassanta saboda haka karfin kafirci raguwa yake wannan ba zai saba su san cewar alkawarin Allah gaskiya ne su dawo su zo su musulunta waɗansu kuma sun fassara wannan da cewar shine wato rinjayen musulmi da kuma rugujewar kafirci da rugujewar mushrikai da karancinsu kusan dai duk ma'anar ita ma tana komawa ga wannan waɗansu kuma sun fassara da kan cewar shine abin da yake faruwa na wato tafiyar malamai da tafiyar ilimi a cikin duniya wanda wannan nukusan ne ga ƙasa lokaci na tafiya mutane malamai na mutuwa wato albarkar da ke cikin ƙasa raguwa take waɗansu kuma suka ce nukusanul ard shine tafiyar albarkarta albarkar ƙasa da abin da ke cikinta waɗansu ma sun tafi akan cewa wai hakikatan ne har suna ƙoƙarin su ce duniya raguwa take suna kawo dalilai na science amma da yawa daga cikinsu abubuwa ne wanda yake akwai nazari a cikinsu amma dai akwai abu wanda yake tabbas yana faruwa wato arzikin ƙasa na bishiyoyi ta waya yake domin kamar yadda ilimi ya nuna a kowace shekara daji-daji da ake da shi wato kurmi da ake da shi a duniya raguwa yake duk shekara saboda mutane suna sare itatuwa a zo ana yin kujeru da kayan alatu ana samun fili da za a gina garuruwa da za a gina wajen jin daɗi da sauransu haka zalika kankara wadda take duniya ce guda a yammacin a wato a kudancin duniya da arewacin duniya ita ma tawaya take raguwa take waɗannan canje-canje ne amma duk Allah ya rataya su da arru'ya me yasa ba sa gani saboda haka abu ne wanda yake kenan muna ganin sa abu ne wanda za mu gani mi ibra da shi mi izina da shi wanda mai wannan zai nuna mana cewar rinjaye ba ga kafirai bane wanda yake rinjaye da ma'ana farko cewa ga kafirai ne ba sa gani Allah yana tawaye ƙasa daga kewayensu a fahimul galibun awala ya rauna an na anna na'til arda nanqusuha min a afahumul galibun kamar yadda zuwa suratul anbiya to su ne masu rinjaye saboda haka abinda ake nufi cewar al'amarin kafirci tafiya yake musulunci zuhuri yake saboda haka wane ne mai suwaye masu nasara su ne kafirai za su samu nasara ba su bane wanda yake watakila wannan zai sanya su su wa'aztu su zo su ba addinin musulunci sannan Allah ya ce wallahu ya hukumu Allah shine yake hukunci to kuma yayi hukunci da rinjayen musulunci akan kafirci babu kuma mai warware hukuncinsa babu court of appeal babu wanda zai zo ya ce zai ma hukuncin Allah nasihu wal hukuncin Allah babu mu'aqqib babu mai bin wato bayan hukuncin Allah ya ce zai warware shi wa huwa sari'ul hisab ko mai gaggawar hisabi ne sannan Allah ya ce wa qad makara alladhina min qablihim hakika wanda suka gabace su kafirai sun yi makirci tun kafin su makirci wato shine sun yi shirin mummuna ga annabawan Allah ga sunan kisoshin su duk an gaya mana falillahi makru jami'a dukkan makru yana wajen Allah dukkan wani shiri sai da yadda Allah zai afku shirin masu sihiri sai da yadda Allah wa ma yi bihi wa ma bihi min ahadin illa bi idnillah ba za su cuci kowa da shi ba sai da izinin Allah duk wani hukunci da duk wani makirci da duk wani kaidi yana wajen Allah sai da yadda Allah zai sai da izinin Allah ya alamu ma taksibu kullu nafs ya san abin da kowace rai take tsoro saboda haka kuma zai yi hisabi domin duk wanda ya makirci ya san abinda da ya kulla ya san mummuna ne to Allah zai masa hisabi wa sayalamu al-kuffaru liman uqbad dar da sannu kafirai za su sani ga wane ne kyakkyawan gida yake tabbata kyakkyawan karshe gawa yake tabbata a wata kira'ar wa sayalamu kafir ita ce kira'an madaniyina wa sayalamu al-kafiru liman uqbad dar da sannu kafiri zai sani wane ne yake da kyakkyawan ƙarshe alkafir a nan jinsi ne wato dukkan kafiri kowane irin jinsi ne ko kafiri ne da Allah kawai yana yadda da manzanni ya yadda da ranar lahira ko bai yadda da ranar lahira ba ko kitabi ne ko ba kitabi ba kowane irin jinsi na kafiri ne da sannu zai sani ga wa kyakkyawan gida yake shine tun a nan duniya kafin ya mutu abinda Allah zai nuna masa ya gani kuru da muzu kafin kafiri ya mutu sai ya san cewar ya riga ya kafirta kuma ba shi da arziki a ranar lahira Allah ya kiyashe mu to duk bayan wannan bayani wanda duk abinda da surar take tabbatarwa shine wallazi unzila ilayka min rabbikal haqq abinda aka saukar maka daga ubangijinka gaskiya ne duk abin da ya zo cikin sura nan tabbatar da wannan ne to duk da haka kuma sai Allah ya ce wa ya yaqulu ladina kafaru lasta mursala kuma wanda suka da suna cewa kai ba manzo bane to duk wannan bayanin kafirai suna cewa kai ba manzo bane to me za ka yi musu jawabi ya rasulallah sai Allah ya ce kul kafa billahi shahida ce Allah ya isa shaida baini wa bainakum tsakanina da ku wa man indahu ilmul kitab wanda yake da ilimin littafi shi ma ya isa shaida wato duk ahlul kitabi shaida ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa sa islam Ibn taimiyya daga wannan ayar yace hikimar Allah kenan da yace a kyala ahlul kitab akan addinin su a kyale yahudu da nasara su ci gaba da addininsu su yi cocinsu su yi wajen bautarsu su yi bautarsu domin wanzuwarsu da ci gaba da rayuwarsu shaida ne ga gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu idan muka ji wani babban fadaya musulunta muna ganin aya a ciki da in ka ji kissoshin waɗanda suka musulunta daga cikin ahlul kitabi za a ga aya a ciki to shi ne rarrashin da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce kace Allah ya isa shaida tsakanina da ku to kuma Allah ya masa shaida innaka laminal mursali kai kana cikin manzanni haka ma waɗanda suke an ba su littafi sun isa shaida domin sun yi shaida ga sunan suna musulunta domin duk wanda ya musulunta daga cikin ahlul kitab wato ya san littafi ya karanta kuma ya gane cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne saboda haka ya musulunta musuluncinsa ba kamar musuluncin kafiri kinni bane domin musuluncinsa shaida ne ga cewar wato littafinsa da ilimin da ke tare da shi ya tabbatar masa da gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan mu'jiza ce wadda take rayayya ba ta karewa da rayuwar manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi to kun ga wannan ne yake tabbatar mana da cewa wannan shine mawdu'in suran nan tabbatar da cewa abinda Allah ya saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Allah gaskiya ne amma duk da cewa gaskiya ne akwai wanda su har yanzu suna nan suna cewa shi ba manzo ba ne ba haka aka saukan masa ba to kada ka damu da su Allah ya isa shaida wanda ku Allah ya masa shaida ai kenan ya gama shaida ya gama shaida ya gama samun shaida Allah da kansa ya zama to shi ne yamma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shaida Allah ya bamu hasken alqur'ani Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا قلوبنا وقنا عذاب النار اللهم اشرح بكتابك صدورنا ويسر به أمورنا وفرج به همومنا واكشف به غمومنا وارفع به ذكرنا ونور به قلوبنا ونور به قبورنا ونور به أسماعنا ونور به أبصارنا ونور به ألسنتنا ونور به مخنا ونور به دماءنا ونور به عظامنا ونور به لحومنا ونور به بشراتنا واجعله نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا ألسنتنا اللهم اجعلنا ممن يتلوه حق تلاوته اللهم وفقنا لتلاوته آناء الليل وأطراف النهار وارزقنا شفاعته يوم القيامة يا رب العالمين وارزقنا شفاعته في قبورنا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين